Sama'ila Sura hudu Duk sa'ad da Sama'ila ya magana, dukan Isra'ila suka saurari shi, Filistiyawa sun kama akwatin alkawari Isra'ilawa suka fita yaƙi da Filistiyawa, Isra'ilawa suka kafa sansani a Ebenezer, Filistiyawa kuma a Efek, Filistiyawa suka tunƙuro mayaƙansu domin su sadu da Isra'ilawa, yaƙi kuwa yi tsanani har Isra'ilawa suka sha kashi a hannun Filistiyawa. Filistiyawa suka kashe Isra'ilawa kusan mutum dubu hudu a bakin daga. Lokacin da mayaƙan suka komo sansani, dattawan Isra'ila suka yi tambaya suka ce, Me ya sa Ubangiji ya sa mu sha Dubga a hannun Filistiyawa? Bari mu kawo akwatin alkawarin Ubangiji daga Shilo, domin ya tafi tare da mu, ya ba mu nasara a kan abokan gābanmu. Saboda haka mutanen suka aika waɗansu maza zuwa Shilo, suka kuwa tafi. suka kawo akwatin alkawarin Ubangiji Maɗaukaki, wanda yake zaune a tsakanin kerubobi, ’ya'yan Eli biyun nan Hofni da Finehas suna wurin tare da akwatin alkawarin Ubangiji. Da aka shigo da akwatin alkawarin Ubangiji a cikin sansani, sai Isra'ila suka tā da babban murya har ƙasa ta jijjiga. Da jin wannan, Filistiyawa suka yi tambaya suka ce, Me ke kawo wannan ihu mai ƙarfi haka a sansanin Isra'ilawa? Da suka gane cewa akwatin alkawarin Ubangiji ne ya shiga sansanin, Sai Filistiyawa suka ji tsoro suka ce, Wani allah ya shiga cikin sansanin, mun shiga uku, ba a taɓa yin wani abu haka ba, kaitonmu, wa zai kubutar da mu daga hannu waɗannan manyan alloli? Su ne allolin da suka buga Masarawa da irin annoba masu yawa a jeji, ku yi ƙarfin hali, ku yi mazantaka, ku Filistiyawa, kada ku zama bayan Ibraniyawa kamar yadda suke a gare ku, ku yi mazantaka, ku yi yaƙi. Saboda haka Filistiyawa suka yi yaƙi, Isra'ilawa kuwa suka sha ɗibga, kowane mutum kuwa ya gudu zuwa tentinsa, kisan kuwa ya muni ƙwarai, Isra'ilawa sun rasa mayaƙa dubu talatin, aka ƙwace akwatin alkawarin Ubangiji, aka kuma kashe ’ya'yan Eli biyu, Hofni da Finehas. Mutuwar Eli A wannan rana wani mutumin Benyamin ya ruga daga bakin daga ya shigo Shilo, taguwarsa a yage. kansa kuma a rufe da ƙasa, da ya iso sai ya ga Eli zaune a kujera kusa da hanya yana kallo, domin tsoron da yake da shi saboda akwatin alkawarin Allah, da mutumin ya shigo a garin ya ba da labarin abin da ya faru, sai dukan garin ya ruɗe da ihu. Eli ya ji ihun ya yi tambaya ya ce, Menene dalilin wannan ihu? Mutumin ya rugo wurin Eli, wanda yake da shekaru tasa'in da takwas da haihuwa, idanunsa kuma ƙarfi ya ƙare ba ya iya gani, mutumin ya gaya wa Eli cewa, Shigowata ke nan daga bakin daga, na kuɓuce daga can yau ɗin nan. Eli ya ce, Me ya faru da ’ya'yana? Mutumin da ya kawo labarin ya ce, Isra'ilawa sun gudu a gaban Filistiyawa, mayaƙan kuma sun sha mummunar ɗibga, ’ya'yanka Hofni da Finehas su ma sun mutu, aka kuma ƙwace akwatin alkawarin Allah. Da ya ambaci akwatin alkawarin Allah, sai Eli ya fāɗi da baya daga kujerarsa kusa da ƙofa, wuyansa ya karye ya kuma mutu, domin ya tsufa ƙwarai, ya yi shugabancin Isra'ila shekaru arba'in. Matar Finehas, ɗansa tana da ciki a lokacin, ta kuma kusa haihuwa, sa'ad da ta ji labarin cewa an ƙwace akwatin alkawarin Allah, ta kuma ji labarin surukinta da mijinta sun mutu, sai ta shiga naƙuda. ta kuma haihu, amma naƙuda ta sha ƙarfinta da tana mutuwa, matan da suke lura da ita suka ce, Kada ki karaya, kin haifi ɗa namiji, amma ba ta ba da amsa ko ta kula ba, ta ba wa yaron suna Ekabod, ma'ana ɗaukaka ta rabu da Isra'ila, domin an ƙwace akwatin alkawarin Allah, domin kuma mutuwar surukinta da namijinta, ta ce ɗaukaka ta rabu da Isra'ila, gama an ƙwace akwatin alkawarin Allah.